halin duniya wa ma fi haka mi'u tsawar uyal mana mai awul halin na ma ofi ha in nazarna tsawar zillin ya zulu ma'an na hari tafakar aina arbabu saraya ulu khairun wa mairun wal manari wa ashabil mada'in min mulukin wa arbabi sawafin wal ishari wa aina al'azamuna nadan wa wa ba'asar na'am zahabu ila daril qarari halin mm, duniya duniya bata zamo komai ba wa mafi hada da abin da ke cikin ta jami'an baki ɗaya siwa ru'uyal manami sai dai mafarkin bacci yana tabbata mm. awil gubari hmm. ko kuma kura ita hmm. ma tana tabbata hmm. to haka duniya take duniya ba komi ba ce duk abin da ka gani a duniya kawon mafarkin bacci ne ka bai zama gaskiya to duk abin da ka gani a duniya bai tabbata hakanan duniya yadda ka ganta ba komi bace ce kaman ƙura ce duk abin da ka gani a duniya kamar ƙura ce ƙura na tabbata haka iska za ta ɗauke ta te gaba da ita to haka duniya take halin na ama'u fiha ni'imomin duniya ba su zamo ba in nazarna in mun duba siwa zillin sai dai inuwa ce ya zulu da take gushewa ma'an nahari tare da rana yanzu inuwa ka idan ka duba irin farkon hitowar rana irin bakwai da rabi kamar yanzu kamar daga bakwai zuwa bakwai da rabi in ka kalli inuwa ka. ya za ka ga tsawonta sanda kuma karfe ɗaya za sanda sha biyu za ce yi zuwa sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya a za ka ga ta koma ya kaɗan ko mm. to haka duniya take yanda inuwa ke gushewa rana na tafiya inuwa na gushewa to haka duniya ke gushewa tafakkar to yanzu ga misali nan malam zai maka tafakkar kai tunani a cikin ranka ka lura aina arbabu saraya ina ma'abota ya ƙoƙa kaga saraya shine yaƙin da annabi bai je ba wanda ya aika a je to idan Allah ina inda annabi ke aike su tafi yaƙi idan daraja ce da tsoron Allah ka kai su to yau ina suke kaga ba su wa'ar babu sawafi ne ina ma'abota da wakai wal ishari da raƙuma wa ainal a'azamuna ina manya-manya nadan ta wajen kyauta wa ba'asan da yaƙi biya hmm. ina suke na'am ya ce haka ne zahabu sun tafi ila darar qarar zuwa ga gidan tabbata shine lahira hmm. wa ainal awwaluna ina na farko zawul karama ma'abota karamci da kyauta hmm. wa aina sabiquna ina marigaya ladal fakhari a wajen daraja sahabbai ina ina irin khulafa'ur rashiduna mm. ina sauran sahabbai mm. ina tabi'ai ina tabi'ut tabi'ina mm. kaga duk ba su in daraja ce da ilimi baka kai su ba to sun tafi wa aina alqarnu ina tsara da alqarnu bayan tsara minhum na sahabbai karnin na uku da annabi ke cewa a khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summan lazina ya lunahum yau duk ina suke kaga ba su to in ka lura da bawa in nan to he kasancewa san duniya ba gurin zama ba ce mina sadati na shugabanni a ashabil kutari ma'abota ya koka sa'altuka na tambaye ka aina man nasarar rasula ina waɗanda suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam min al-khulafa'i sune khalifofi wa shimmi likibari da masu tada karan hanci a shimmi manya alkibar duk manya din hayo hmm, hmm. ka allam ya hulaku ka ce ba halicce su ba aulam ya kunu ko ba su kasance ba hmm. suwa a sarihin sai dai sawunsu a halal kiyari ma'abota zaɓi wanda suke zaɓaɓɓu wa fazal anbiya'u annabawa sun rabbanta wal auliya'u da waliyai mm. wa hal shay'u babu wani abu yusanu wanda yake tsarewa anil bawari daga halaka shine mutuwa mm. alhamdulillah